ina da godiya domin wannan lokaci da nake da zarafi ubangiji ya bani in yi zance da mata a kan kalmomin allah lokaci ya yi ina so mu tuna yadda ubangiji ya nuna mana ya yi mana kwatanci a kan abubuwa uku ubangiji ya ce mu ne gishirin duniya mu ne hasken duniya Birnin da ke kafe bisa tudu ba shi boyuwa. ba akan kunna fitila a sa ta karkashin hakoshi ba amma bisa ga tebur sai ta haskaka ma dukkan waɗanda ke cikin gida to yan uwana mata ina zance da ku a wannan lokaci a kan kalmomin ubangiji yaya muke ubangiji ya ba kowace mace aiki da za ta yi ya ba kowa gwargwadon iyawa tasa bai ba shi abin da ya fi ƙarfinta ba yaya kike rike da aikinki domin wata rana ubangiji zai tambaye mu za mu kawo lissafin abin da muka yi da shike muni hasken duniya menene mutane suke gani a gare ki suna ganin yesu almasihu a cikinki kin zama fitilla ga waɗanda suke ganinki kuma ubangiji ya ce muni gishirin duniya yaya ake jinki kin zama gishiri ga waɗanda suke ganinki me suke gani daga wurinki halinki fa yana shaida Yesu almasihu a cikinki domin haka ina kara muku gargadin mataye yadda za mu iya ta da aikin ubangiji dukkanmu mun iya yin aiki ta wurin ikon ubangiji idan za mu nema nufinsa za ya bishe mu da shike mu ne gishirin duniya yan uwa bari mu ba da gishiri ga waɗanda suke jinmu. bari halinmu ya shaida yesu almasihu a cikinmu bari kuma mutane su ga isa almasihu a cikinmu mu fara ba da gishirin na cikin gidajenmu mu fara ba da haske na cikin gidajenmu mu fara ba da gishirin nan ga 'ya'yanmu da mazajenmu sa'an nan bayan da mun kafa ikkilisiya na gida mun zama gishiri ga ikkilisiya na gida za mu iya fitar waje mu yi aiki a cikin mutane waɗanda ba su san ubangiji ba yaya ake gani gare ki kin zama daci ko kuwa kin zama abu mai daɗi ga waɗanda suke jinki ta wurin maganarki ta wurin tadinki ta wurin gargadinki me kikan yi kikan nufa ubangiji shi ya haska ka a cikinki waɗanda suke gani su ganye a masihu a cikin zuciyarki su ganki tare da shi gama zama haske kenan zama gishiri kenan zama fitilla kenan